yau alhamis 27 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da hudu daidai da shida ga watan jiwon shekara ta da sha uku. a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman ad a asar makandi allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi mana ya fara tattauna mana tarihin wannan babban malami inda tarihi ya kai inda yake cewa shahadatul ulama ba irin shaida da yabo da bayanai kyawawa da malamai suka yi wa tama'uhum alaihi da kuma irin jinjinawa da suka yi ma al'imamu darimi shaida mafi wahala ita ce shahadatul akarar shaidan wanda suke sau'inka a wajen ilimi ko waɗanda suka ɗaran maka amma kuma kun yi zamani da ko waɗanda ka ɗaran masu zamanin ku amma kuma kai fice sama da su to su daure su faɗi gaskiya a kanka su yaban arziki wannan ba kowa ne allah yake ma wannan baiwan ba sau da dama yan zamaninka ba sa faɗin ka kullum ƙoƙari suke yi su taɓe ka domin su a zatonsu maganan bakinsu shi ne zai iya kifar da abin da kake yi sun kasa fahimtar dama ba surutunsu ne ya kai ka ba to kuma surutunsu ba zai iya dawo da kai ba nan za ka zo ka ji hatta malaman bari ne da ya zamanance su sun faɗa alkhairi a kan shi kuma yadda na ambata kowa ya kokarin zama mutumin kirki ta hanyar ayyuka ta hanyar maganganu a ƙidanka kuma ta zama aƙida ce ta gari kada ka yadda ka ƙudurce ko ka aiwatar da wani abu koya yake da ya saba ma abin da yake ne na daidai Allah maraukin sarki ya samu dace shahidan ad-darimi bil imamati wal hifzi wal ma'rifa ya immatul arifun bane ce hakika ala immatul arifun manya manyan malamai masana da Allah madaukin sarki ya mabbaiwa na gogewa a cikin harkar ilimi Sun sheba libarumi cewa shi wannan babban mahaddaci al'imamu barumi lallai sun shaide shi bil imamati cewa liman ne a cikin wannan harka ta ilimi walhimzi sannan kuma cikakke fitacce kwararren mahaddaci ne na ilimi baki da wal ma'arifa sannan yana da masaniya yana da kwakwaran ilimi a kowane fanni daga cikin fannonin ilimi mun shi wanda suka yi wannan yabo tun daga malaman shi da suka karantar da shi ya zama abin da ya zama wa karani da kuma sa'o'in shi wannan ba'adahum da waɗanda suka zo bayan su wa afnau alaihi sun yi yabo ba ɗan ƙaramin yabo ba ga alhafizar darimi warta sun yarda da shi sun mai addu'an fatan alkhairi famin akawalihin fihi daga cikin maganganun ba waɗannan manya-manyan malamai suka ambata bangane da darimi قال الإمام أحمد بن حنبل وهو ذاك السيد al'imamu ahmad bin hanbali allah ya ƙara mashi yarda imamu ahmad sunna wal jama'a ya ce waka sayyid al'imamu baro mai ɗinmin da kuke gani to shugaba ne jagora ne urida aliyyar kufur ya ce ni da kuke gani na kafirci an man bara da ita an kawo man tallanta dama ba hagu gaba ba baya sama da ƙasa ko ta ko'ina falam akabil sai ban fuskance ta na karɓa ba suka gama walhalinsu suka ta da wannan haja ta tsiyata su wa'uri da alaihi duniya shi ko al'imamu duniya ce aka baza mai a faifai ga ta nan ɗibi iwa iyawanka an ba shi bamanta falon ya ƙabil bi ansa ba kuma bi fuskance ta ba ma duk abin da aka tallata mai duk abin da aka nuna a yaudare shi da shi al'imamu ne bai fuskanci wannan ba ballantana wa yaudaro ballantana wannan abin ya girgiza imanin shi wannan ya ne ba ɗan ƙarami ba kuma yabo da ya fito daga bakin wannan babban limami limamin ahalus sunna wal jama'a al-imam ad-darimi ahmad bin hanbal a yau wasu suna samun kansu a yanayi na rusa addini da lalacewar mu'amala da ɗabi'a ta hanyar neman duniya kuma su yi su gama duniyar da ke sabuwa. kun gane wannan da kyau mutumin da ya bi Allah ya nuna Allah yake so addinin Allah zai kiyaye sai duniyar ta zo mai a tozarci a wulakance sai yadda ya daita mutumin da kuma ya wai ita yake neman ya kintsa ya gyara ya tattala sai ga tara ta zuwa mai a matsala ɗan abin da bai ta kara karya ba su tsone mai ido yarsa yadda zai yawa mu nan shi yasa in duniya kake nema ka bi Allah kamar yadda yake so in lahira kake nema ka bi Allah kamar yadda Allah yake so duka ba ka same su kuna fahimtar wannan amma ba a neman duniya da lahira da sabon Allah idan kaga Allah ya ɗibi duniya wa ba mai saba mai to wannan talala ne mai kamar sake ake mashi wannan ba abun yabawa ba ne ba abin a nuna shi da ɗan yatsa ne ana yaba mai ba tausayin shi ya kamata ci domin inna allaha yudi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ita duniya Allah yana ba wanda yake so kai in Allah bai san ka ba sai baka duniya amma sai ce wala yu'tal iman illa liman yuhibbu kuma iman Allah bai ba kowa sai wanda yake so Allah ya sa mu dace وقال الحافظ بن دار محمد بن بشار شيخ الدارمي babban malami alhafiz bin muhammad bin bashar babban shehi ne ma al'imam barimi ya ce hifazin duniya arba'atun waɗanda allah madaukakin sarki ya kiyaye ma al'umma addininsu ya kiyaye wa mutane abin da ya shafi ilimin addininsu da duk abin da suke bukata na fatoyi a duniya baki ɗaya mutum hudu ne abu zur'a birrai abu zur'ato abu zur'ato razi allah madaukin sarki ya girke shi a gaban rayu wannan yankin baki ɗaya wannan dattijan malami allah madaukin sarki ya aje shi domin wannan nahiya ta amfana da ilimin shi wa muslim ibn al-hajjaj shi kuma limamin muslim biman sabur shi kuma allah madaukin sarki ya aji shi a sabur wa abdullahi bin abdurrahman bisarmakant shi kuma abdullahi dan abdurrahman allah madaukin sarki ya aji shi a sarmakant wa muhammad bin ismail bi bukhara shi kuma al'imamun bukhari allah madaukin sarki ya aje shi a garin bukhara malam bandar ya ce waɗannan bayan allah allah madaukin sarki ya tabu su lokaci ɗaya suka zama su suka tsare ma duniya iliminta duk wani hadithi na annabi duk wata aya da za a fassara ta a bisa fassarar annabi da sahabbai waɗannan bayan allah sun riga sun tare wannan waje sun isar wa mutane ba tare da komai ya gurbata addininsu ba ƙwalar zahabi al'imamun zahabi ya ce kana bandar yaftakhiru bi kauniyin hominu anhu to sai shi al'imamun bandar sai koma yana alfahar yana jin daɗi zuciyar shi ta yi fari yana su ya ce ga waɗannan bayan allah da allah yake aikin tare addini da ilimi da su su duka sun yi karatu a wajena ma'ana ɗaliban shi ne fatan alheri yake gare su jama mun gwara wannan da kyau ku. ce duk sun yi karatu a waje na ɗalibai na ne bai sa hasadar abin da suka samu ba su ban sa hasadar cewa ai sun samu ɗaukaka sama da shi to tun da sun ɗaukaku sama da shi to shi ba malamin su ne ba sa buƙatan shi ba sa kaza duk ba wanda ya ka wannan da abul mubtadi'a ne ɗabi'a ce irin ta 'yan bid'a allah madaukin sarki ya raba musulmi daga fadawa cikin bid'a wa qala hafiz abu sa'id al-ashaj babban mahaddaci abu sa'id al ya yace abdullahi bin abdurrahman imamuna shi abdullahi dan abdurrahman yace wannan imamanmu ne shugabanmu ne jagoranmu ne وقال الشيخ في الخاطي عثمان بن ابي شيبه ببن مالميش ببن مهبتشي عثمان بن ابي شيبه يفني دندني الامام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الصرمقندي يجي امر عبد الله بن عبد الرحمن اظهر من ذلك امر عبد الله بن عبد الرحمن أظهر من ذلك kuma al'amarin wannan babban malami al'imamu darimi ya wuce duk yadda mutum ke siffanta shi mun gano wannan da kyau ko fi ma wa nuna cikin abin ba malamai suke faɗi min albasar na irin kaifin basiran da Allah ya mashi ya zarce duk yadda masu siffanta shi suke siffanta shi wal hifzi da kuma irin yadda Allah madaukin sarki ya ne kwanya na habba na kiyaye ilimi wa siyanatin nafsi da kuma kare kai shi mutum ne mai kamun kai mutum ne mai kawaici mutum ne mai mutunci jama'a yana daga cikin mutum ya zama mutumin banza ka same shi mai yawaita surutu ko zai wahala ka ga Allah madaukin sarki ya sa amanar shi a irin wannan wajen saboda hatta masu yi magana suna cewa a sun fi hikima wa qalilun fa'iluhu kawaici hikima ce amma ɗan kaɗan ne cikin al'umma ka iya yin shi mafi yawancin jama'a surutu ya fi yawa cikin al'amarinsu kun gano mu da ko ya kama kan shi duk inda ake zaman gulma da inda ake taɗe-taɗe marasa fa'ida ba ka sami wannan limami a wajen a fahunna allah madaukin sarki ya kiyaye shi Allah ya martaba shi Allah ya ƙara kiyaye shi da martaba shi al-imam ne kenan wa qala muhammad bin abdullah al-mahrami abdullah muhammad bin abdullah al-mahrami yace ya ahli khurasan yace wa ku mutanen khurasan ma dama abdullah bin abdurrahman baina azhurikum muddin abdullah bin abdurrahman yana cikin ku fama tashtaghilu bi ghairihi kar ku saki wani ya shagaltar da ku ya janye ku ku koma tare da shi ku zo ku zauna ku koyi addini a wajen shi ya tara mutanen garin ne yana gaya masu cewa ko wannan malami to bawa ce ta musamman Allah madaukin sarki ya muku muddin yana rawa cikin ku kar ku saki wani abu ya shagaltar da ku ku bar shi ku je ku wannan malami akwai amfani mai yawa tare da shi wa qala muhammad bin Abdullahi bin numayr shi ko muhammad dan Abdullahi dan numayr al naqid babban malami ne annakidi kuma mai nakabawa ne mun yi bayani akan nuqaduhu yace ghalabana Abdullahi bin abdurrahman bin hibzi mu dukkaninmu abdurrahman abdullahi dan abdurrahman yarin jawo mu wajen hadda walwara da kuma taka tsantsan da tsantseni kamun kai sanin ya kamata da mutunci jama'a kuna fahimtar wannan da ke wannan babban Raja kenan وقال رجاء بن babban الحافظ Raja من رجاء مرجى الحافظ ya ce ra'aitu ibn hanbal ya ce ma ga ibn hanbali wa ishaqa da ishaqa ya'ani ibn rawiya wa ali ibn al-madini da ali ibn madini wa shawakuni da al-imam shazakuni fama ra'aitu ahfazu min abdullahi yace cikinsa kaf ban ga mai hadda irin na abdullahi ba kuma wani iri ikon allah da kuma Allah ya tare su ya ɗaga su suka fice sama da shi wani ka fadulin mahi yutihi man sha wannan fananan Allah ce da yake ba da ta ga wanda ya so in ka ce Allah ba zai wannan aiki na ɗaga wannan limamin ba ko da kai kana da wani ra'ayi da wani tunani ma ga ko sai Allah ya kawo ne da zai don kwafe ka bayan da ka iya kuma shi ɗin zai to da shi Allah ya zaba ya ce yayi kai sai ka jira kila Allah bai kaddare a irin wannan fage ne Allah zai ba ka ba wa qala marra a wani lokacin ce ma ra'aitu ahadan ahlama bi hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama minhu yace kai ni dai ban san wani mutum da Allah ya mabawa na juriya gane da hadisan manzon Allah irin Abdullahi dan Abdurrahman Abdarimi ba mutum ne da Allah madaukin sarki ya mai bawa na alheri ma wannan harka ta ilimin hadisi wa kala abu hatim razi abu hatim razi ce muhammad bin isma'il a'lamu man bahamal iraq muhammad bin isma'il ya fi kowa sani ya fi kowa ilimi ya fi kowa fice daga dukkanin malaman da suka taɓa taka ƙasar iraki al-imam al-bukhari in dai a'lamun nas alladhina dakhalu al-iraq to babu kama al-imam al-bukhari wa muhammad bin yahya a'lamu man bi khurasan al-yawm yace shi kuma muhammad bin yahya to in dai a garin khurasan ne a yau to babu wanda ya kai shi ilimi da sanin karatu wa muhammad bin aslam arwa'uhum shi ko muhammadu dan aslam ya fi su taka tsantsan wa abdullahi bin abdurrahman athbatuhum shi kuma ya fi su tabbata ko gano wannan da kyau ko mutum ne in ka ce mai tsika dole ka ce thabt ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa qala marra a wani karin yake imamu ahlu zamanihi wannan abdullah dan abdurrahman al-darimi <coughs> shine limami jagora na mutanen zamanin shi kam wa qala ce saduq amintacce ne mai gaskiya mutumin kirki ina fatan mun gano wannan da kyau abdullah dan abdurrahman ad-darimi as-sarmaqandi وقال أبو حامد بن الشرقي أبو حامد بن شرقي إنما أخرجت أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة يجي خراسان ta fitar da gwaraza fitattun malaman hadithi mutum biyar fitattu ƙwararru jajirtattun malaman hadisi muhammad bin yahaya muhammad bin isma'il na uku abdullahi bin abdurrahman na hudu muslim bin hajjaz na biyar ibrahim bin abi talib cikin waɗannan mutum biyar to fitattun malaman hadisi ne wanda babu irinsu a duniya kuma allah ya su a garin khurasan khurasan a yau ita ake ce na iran mun gano wannan da ku gari ne na ahlus sunna sai aka waye gari waɗannan lalatattun halitta sun je sun karkashe ahalus sunna sun kasance sun mamaye garin a yanzu haka mafi yawancin mutanen garin ahalus sunna ne to amma cin da ba su da gwamnati a hannu bayan da ba ka ji motsinsu kuna fahimtar wannan duk inda wani ahalus sunna ya yi koro sai su tura su cewa zuwa kashe shi duk inda suka shiga to irin ɓannan da suke yi shi sa in kuka bar su kai karfi a inda kuke ku, to ku fara irga kwanakin ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala ibn hibban ibn hibban yace min al-huffaz al-mutqinin daga cikin manyan mahabbata kuma masu ƙarfi masu kyautatawa wajen hadda wa ahlul wara da mutane masu tsantsini fitin cikin al'amarin addini mimman hafiza wa jumi'a daga cikin waɗanda sun haddace sun tattara ilimi wata faƙa wa nafa kuma sun fahimci ilimi sun firfitar da ilimomi na fikin kuma suka yi rubuce-rubuce masu amfani wa haddafa wa azhara sunna suka karantar da hadisai suka bayyana sunna suka ba da kariya ga sunna bi baladihi a garinsu da Ailaiha kuma ya kira zuwa ga wannan sunna kai tsaye kuma ya ba ta kariya ɗari bisa ɗari wa zabba an harimiha kuma ya kiyaye sunna ya tsara haraminta wa kama min man khalataha kuma ya biyo gurguje ya durmushi duk wanda ya saba mata wannan babban malamin mu al'imam abdullah ɗan abdurrahman al-darimi yana daga cikin wanda suke wannan aikin yana ba ba karatu mu muke bukata ba mun gano wannan muna son mu samu mutane ne masu aƙida ta kwarai kun ji matakin farko sannan ko mu samu mutanen da suke da gaske mu samu mutane suwa ke yin addini da gaske kuma sunna ita ce a gabansu wannan shi ne abin da mutane suke bukata amma ka tara ilimi ka bi kowa jika amma kuma ƙidan ka muguwar ƙida ne la marhaba laka ba ba a mara ba da kai ka tara ilimi amma ba ma kake ba kokarin kake ka taɗe ta a ba a ba da kai ina fatan mun gano in kuma sunna kake to dole ka jira duk wanda ya saba musulma ko ɗan gidanku ne gobare duniya da shi saboda al'amarin addinin jama'a ba kwa kabilanci ba ne a yau mutane suna sai su mai da al'amarin ya zama kabilanci su zama ma'ana ana illa min guzayyata in gawar gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi in dai namu ne ko ya bata to namu ne ku gano da kyau ko ba musulunci ba ne a yau za a samu mutane suna sukan sunna to amma da malaman wasu ne to ba su yi kokarin kare su ko ta halin kaka sau da siyasa to sa limamu addarimu ba haka suke ba duk wanda ya saba ma kowaye ko za su bayyana ya saba ma kuma za su tunkuɗe wannan mugun abu nashi su tabbatar da abin da yake shine daidai ina fatan man fahimci wannan da kyau a yanzu zai gaji mutane suna cewa to dan ne wani lokaci kuke tsayuwa wajen yin raddi ga duk waɗanda suka saba ma a'a ba ma raddin wanda ya saba mana sai dai duk wanda ya saba ma hadisin annabi kowaye za mu yi raddi tun da kan sarkin gargajiya har kan babban ɗan siyasa har hamshakin ma'aikacin gwamnati har fitaccen attajiri wanda allah ya arzikin kuɗi kowane ne daga cikin waɗannan da na sama da su da na tsakiyar da na ƙasa duk wanda ya taɓa sunna ya mata kamar kayan ƙyan ƙalashi ba ta kun san ɗan kyana shi kun gane wannan rama in ka samu rama ka zagi wannan fatan da ke bayanta kaga ɗan abin da ke ciki dai da nauyi da ƙarfi ku shi ne ƙin shi kai na suna na wannan sun maka na rudi ko ya mai mun gane wannan da kyau ku in ka neman ka zauna lafiya ka bar suna ta zauna lafiya idan ka taba sunnar annabi rawanin ka rawanin banza ne a idan da idan kake kaunar manzan Allah in ka taɓa sunar annabi ka ta siyasa umar banza ce a wajenmu da idan da wajen duk wanda yake kaunar annabi haka kuɗinka haka dattaɓanka haka koma me kake takama da shi to wannan dana koma ne ya soke sunar annabi wannan ulama ubami isra'ila kenan ina fatan mun gano shi yasa duk wanda yake son ya ji mun shuru a kan shi da kan abin da yake ko to sama musulma lafiya ba muna yi ne don mu ba in mu ka taba mun gaba ma mu yabe in ba mu gaba ma mu sai mu nemi kokowa kun gane wannan amma in ka taba sunna kuwa za ka ji bayani wanda ko da kuwa wallahi ga mayanka ana jiran a yanka mu a ku da kuka saba kashe mutane sai mun fada domin ai akwai inda za mu je mu da ku duka lokacin nan ne Allah madaukin sarki zai tantance waye ba waye ba wannan ne ana ce mata yawmuddini a ranar cin moriyar addini in ka yi addini ba ka ci moriyanta a wannan rana in ba addini kai ba kuma to jiki magani Allah ya kiyaye wa dara kotuni al dara kotuni jama kun san dara kotuni babban malami ne ya kai matuka akan ilimin hadisi malami ne naqid kai bara kutu na har sai da ya shiga cikin bukhari ya ciwo kwanan wasu hadisai yau da su ce ba ba magana a kansu a zamanin shi har ya rasu ba wanda ya iya ba shi ansa har sai da allah ta ibn hajar a cikin hadis sari ya ba ba ansa ya zama lauyan al'imam al-bukhari ta wannan babban malami ne ya shiga da imam abaru ne ya ce hikatun mashhur amintaccen malami ne kuma shahararri fitacce da allah maraukin sarki yana baiwa وقال الحاكم الإمام الحاكم النيسابور yace kana min huffazil habis al-mubrizin yana daga cikin fitattun ma'addata fitattun ma'aikata fitattun masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وقال الخطيب خطيب البغدادي يتي كان أحد الرجلين في الحديث الإمام الدارمي ɗaya daga cikin mutum biyu ne waɗanda Allah wa mabawar ilimin hadisi al-mausufi na bi hifzihi waɗanda ake siffanta su da haddan hadisi wa jam'ihi da kuma tattaro hadisai wat wal itqana lahu da kuma bi dikin dikin a kiwaye a tsabtace a tantance hadisan ma'afika tare da cewa amintacce ne wasu da gaskiya walwara da kuma tsantseni da takafan tsan wasu zuhud da kuma shi zahidi ne wane ne ɗayan sauran mun gane wanda da kyau ku shi ne ɗayan sauran kuma su ne ɗayan bayan wanda allah ya mai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne lamba ta ɗaya duk wani wanda zai biyo ba kuma shi ne lamba ta biyu wa zahabi al zahabi yace al-hafiz al-imam al-imam bara ne babban mahaddaci ne limami ne a cikin addini da ilimi ahadul a'lam ɗaya daga cikin fitattu kan malaman hadisi waƙala ya ce kama rukunin min arkanuddin al'imam abdarimi shi rukuni ne ɗaya daga cikin rukunan addini kun ba wannan da ku ma'ana wani jigo ne wani wanda allah madaukin sarki mabawa ne domin tsarewa da kiyaye wannan addini allah ne sa kaiwa da alkhairi ta same fihi ta same fuhu malai ce rubuce-rubucen shi wannan babban malami da ya sha yabo a duniyar malamai masana bukari suna kallo sai dai suka yabo suka wuce ya kamata mu ji aikin da yi a wannan fage sallafal Bari ne. al-musannafatun mafi'a imam darimi ya rubuta littattafai masu amfani fi umumin islam a fannoni na ilimin musulunci ashharuha al-musnad al-matbu ce mafi shahara daga ciki wannan al-musnad wanda yake an buga shi ne abin da ke hannun mu yanzu al-mutadawil bismil sunan darimi shi almutabawi wanda yake kaiwa da koma mutane sun mallaka ɗalibai sun mallaka ana karatu da karanta shi wanda ya fice da cewa ana kiran shi da sunanin bari ne ghayyara tasmiyatuhu inda al-mu'asirin yace an canza ma littafin suna a wajen malaman zamani bina domin sun yi gini ne ala wurudi tarda tartibihi alal abwab domin ka kalli ne. za ga an rubuta littafin ne a bisa tsari na babubuka na fikihu wa huwa kitabun min alfa'i kutubul hadis malam ce in da littafin hadisi ne mafi amfani to babu littafin da ya kai sanar barimi amfani da kuma amfanarwa wani ne wani musnadihi limamu ne yana da wasu littafi wanda ba wannan musnadin shi ba lam yusil minhuma ghairu zikruhuma yace bi ko ko ban banda waɗannan guda biyun da za a ambata to fa babu wanda labarin su ma ya wajen mu yanzu wannan musnadin darimi ko sunan darimi shi kada yake hannu su kuma rancen guda biyun to su labarin su kawai ake da su ba mana ku suna kitaban tafi mu guda biyu lam yasimma minhuma ba wani labari wanda ya zo mana wanda ba su ba ko da ambatan su ma amma yana da su sai an ba kiyaye waɗannan a ciki akwai a tafsir alimam imam ne ya rubuta tafsiri ba aljami'a amma duk waɗannan guda biyu allah maɗaukin sarki ya sa an ji labarinsu amma kuma babu su wafatu wannan alshakin malami yaushe allah ya mai wafati gama kun ga matsalar rayuwar nan haka take kuma ka bi allah akwai ranar wafatuhu kuma baka bi allah ba akwai yomi wafatu ramin da ce ya mutuwan shi shi sa kai da kake bin Allah ke da kika ke bin Allah kuna saba ma dokokin Allah to fa ku shirya ko ranar mutuwa na nan tafi wannan ranar kin dillanci ran da wannan abin da kake yi ko kuke yi kuke jin daɗin shi yake burge ku zai zo da yin abin ba zai yiwu ba kun fahimci wannan da kyau amma ko menene idan ɗabi'a ku shan giya ne ka bari tun yanzu akwai randa ko da kyautar katin ɗin giya ga kawo maka ba za ta shawo ba domin rashin lafiya ko tsufa ko ma kat ne mutuwa in kai mazinaci ne gabari Allah ko randa zina ba za ta yi ba kana gabari in kai macuci ne ɓarawo mutumin banza makaryaci mahayinci algungumi annami ne duka bari ko randa wannan ba zai yi ba ranar mutuwan ka za ta zo kuma duk abin da ka yi allah bai ma hisabu shi ranar tashin kiyama mai amfanin ba da ba rai duk yadda mutum ya ba allah ba zai ba allah kamar yadda manzon allah ya ba sau da bin allah manzon allah ya sa allah ya fasa ɗaukar ran shi allah bai fasa ba to sai kai yawa kuna fahimtar wani sai kai bijirwa irin na fir'auna da dan goge shi a duniyar kafirci da bijire ma Allah Allah ya bar su sun guje ma Allah sun bi karfin dankan kudura ta Allah Allah ka yi hankali yasa ina kira da duk wanda ya san yana wani abin da ba daidai ba ko Allah ya tuba tun yana fahimtar kan shi ko da ba za ka samu komi a nan gidan duniya na tuba ba ko za mu da ke bani mamaki ga mutane wane kowance duk sun yadda abin da suke ba daidai ba ne to amma su babba su yadda su ba daidai ba in ma bu muqabil to in za su bari to ba ya masu ba ma ba dan Allah ba ne to babu riban da ba a samu duniya da lahira na wannan tuba yar jau jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah ya sare mana imanin wafatuhu tuwfiyal imamu darimi رحمه الله تعالى يوم التروية الإمام الدارمي الله من رسوله التوقس قوتا ذي الهجة شنو يوم التروية أرانا بعد العزيز كده وكان حرما ستفيننا domin kintsa-kintsan tafiya arafa alhazuwa sabi ne ma yau tarwiya da safi da hantsi abin ba fahimci wanda da kyau ko sai rana ta fito da hantsi sannan ke barin garin maka a tafi mina wannan shi shine addinin annabi amma ɗiban alhazai da ake yi a daren takwas ga wata wannan kuskure ne suna cewa akwai cinkoso duk su kuma ɗibas da ya kuma zai je cunkoso da ta da sa a hanya ku ba abin da sun ta ce abin da annabi ya yi kuna fahimtar wannan wai sai a ce wa ai akwai uzuri kullum ko addinin ku uzuri ya kare ba za ku ga daidai ba kullum wai mutane ba su dauki gyara ne wai malamai ku ji tsoron Allah su malamai fa sun zo ne domin su taimaka wajen isar da sunnan annabi su ba ba sun zo su ci gyaran Allah bane ko su canza addinin annabi ba wanda ya sa su wannan aikin ba wanda ya sa su ba ma kalli malaman ƙasar nan gaba ɗaya aikin da suke kenan yau su lalata hadisi kaza gobe su lalata aikin annabi kaza kullum su lalata kaza kana taba su sai su ce wa saba wa fiqhu ne har ma su maka suna kana fada da fiqhu to mun ji je ka kai kuma sarkin fada da annabi mun gano mun ji muna fada da fiqhu sai ne kai kuma sarkin fada da annabi kan mutane kun lalace kun lalata addini a ƙasar nan kun ba alhazai da suka je sauke farali ko masu musu addininsu waɗannan malamai ba alheri a cikin al'amarinsu baki ɗaya ku je ku gaya masu wallahi su tsoron Allah ku kai ranar ƙin dillanci cikin malaman nan da suke wannan ta'addancin fa ba wanda zai rasu kaji irin wannan ya a kan shi wallahi har matan shi ba ta yabe shi saboda Allah bai sa suna da mutunci ba kasantuwar ba su yi ma addinin Allah komai ba sai lalata shi duk abin da ya tasowa su yi wa'ai su suna mai ake su suna da kaza kuna da kaza ne ita sunna tara bukatan tarkace ne ba maganin da ba a maganganu biyu a kan shi ba ba ta a duniya ku gano kai kanka ma a garin ku a maganganu biyu a kanka wasu ne da wasu ba su yadda ba to wani ya ɗauko inda ba a yadda ba shi kenan sai ya ba kai ba ne ko Allah wasu sun ce ɗaya ne su ne su wasu sun ce uku ne wasu kuma sun ce kowa ma Allah ne to shi kenan dan na ce Allah ɗaya ne sai ka ce to ai saɓani ne ai kama ka in ka je Amurka jumhuru sun ce Allah nawa ne eh ba ku suka ce ba in ka je wani yankin masu jumhuru sun ce ba shi kana zuwa Rasha jumhuru sun yi da Allah ne to ya kawata ka zama mai hankali ka kada wasa kare waɗannan mutan da ba Allah muke gaban su ba su mai da kewa ba ba fatan mun gane shi sa ga kuna a garin amma Allah ya boye ba a jin ku gaba da saboda ba Allah kuke mu aiki ba aiki kuma ma sai yoma yoma wafatu ku kiyaye wannan ku rika faɗin shi da wa wafatu ku kawai ranar mutuwan shi shi wa shi ranar mutum zai Da kan shi abin takaici sai a kwashi alhazai mun gane wannan da kyau ku ku kwashe su da daddare wannan shine mummunan abin da kai ci ya kwashe su da daddare sai a je a zube su a kan hanya kai da ka tafi da sabu ka riga su zuwa ko ga da wannan dan Allah ne amfanin wannan annabi da safe ya je da hansi kuma annabi sai ya riga ya gama aiki ya ce ku zo anni mamasiqakum ku koyi aikin ku daga wajena haka annabi ya ce ya ce daga wajen kowa ba kamar yadda ya ce sallu kamar ra'aytu muni ku salli ku salla irin yadda ku ga muna yi kuma fahimtar wannan da kyau ku shikenan mu ko mutane sun kasa fahimtar mu za ku dade kuna wahala wallahi tallahi ba ku dade kuna wahala da mu mun riga mun yanke shawara ko annabi za mu bi amma in malaman sun cika duniya ba lahira ba za mu bi su ba saboda ba suna da alheri da su Allah ya aiko malaman ku a mu malaman banza ne ulama ubani isra'ila ne kanu la ya tama hauna an munkarin fa'alo duk wani banda da ake ba su taba cewa bari ba ba su taba yi ba kuma in suna yi ka tambaye su ko ke ta yi game da abin da ke faruwa a jihohin dokan ta baci wani malami ne cikin sai magana kowa na tsoro amma bai ta so kowane kafiri zai fito ya magana ba ni da ce kanzil kowa kwayan shuru sarakunan da kuke cewa wai sarakunan musulunci ne waye magana kawai an bar 'yan siyasa ne da 'yan boko da kuma talakawa da ake ba su dama a kafafen yada labarai na duniya suke magana amma waɗannan da ake cewa su ne iyayen al'umma su ne iyayen addini su waye kaza ba wanda ya ce kanzil masu mutunci ke na waɗannan in dai waɗannan ne manyan ku ba ku ba manya in dai waɗannan ne manyan ku to bin zuwa ku da manya ku nemi manya tun da wuri in ba ka ba ku za ku samu matsala ba abin da suka yi a sai dai a ji a kashe rami bari a kunna wani a kunna masallacin wani iyakan abin da suka iya kenan ko kuma akwai abin da suka yi saɓanin wannan faɗi kun gano wannan da kyau wani mutum ya kira ni a wani gari yake ce ana ba ta wala kin da wani ya ci ka ku sallah a sarari ku nemi waje ku fara za su gudun ma ku gina to ku yi haka malamu ka ce a ai mu kenan mu ke garin kai ba ka garin kamata ya kaje ka tambaye shi nawa ya gina kafin ya gina mana masoyan shi da ke bin shi nawa ya gina musu ballanta ma mu ba kaddamar da mu makiya kuna fahimtar wannan mu ba riga an kaddamar da mu a cewa mu makiya ne ko kuma mu ba a taimaka a waɗanda kuka kulle da ku je ku bude ku bar gina sababbi to irin waɗannan ne don su faranta ma 'yan siyasa da sarakunan gargajiya rai kawai aka yi taro wani malami ya ce to juhuru ka ba shi kenan fa ba za su gina addini a kan shi ne suka canza al'amarin aikin hajji baki da in ka je da ilimin aikin hajji to ka kalli kuma yadda ake aikin hajji ya fita daga sura yadda annabi ya ce a yi shi baki da shi yasa na ce mu addinin mu ya sha bamban da nasu duka mu zami na annabi ne kamar sallah haka sun da abubuwa ya ce sallu kama ra'aytu muni ko ba ko da da jira ne kadai kamar yadda muka gama annabi yi ba tun daga tsarki irin na annabi zamu alula irin na annabi zamu sallah irin ta annabi zamu zikirorin bayan sallah irin na annabi zamu kiran sallah irin na annabi zamu lokutan sallah ma irin na annabi zamu kuma wahala ne ku ce mana wani malam wane ya ce ko shehi wane ya ce ko jama'a kaza sun ce kaza wannan a wajen mu fa da wannan maganar da batsan kawuwa duk ɗaya ne a wajen mu mun da wannan da kawuwa dai ko qur'ani ta karanta wani ba zai ji daɗin karatun ba to ballanta na ta batsa to da maganganun ku da batsan kawuwa a wajen mu duk ɗaya ne ko kuna neman mu yadda da malantanku da shugabancin ku ko ku ce mana annabi ya ce shi yasa yanzu annabi mun karanta karatu aka ce sallan asuba da daddare ake da babbar za mu koma yi inda ya tabbata daga annabi kuma in dukkan mu sun ce ba su fahimta ba ya rage masu kawai tun da mun gane hadisi ya inganta ba mu to ku ga wani abubuwan addini daidai da kuku a nan ne kuka dace da mu ba mu ne muka dace da ku ba don dama mun tsaya ba mu ba annabi ne ko kuma kuna bin wasu ne don kasi faɗa da ku amma mu za mu bi annabi ne shi sa kawo kai gani abin ya yi daidai da mu shi ne wani yake cewa to ai ala ta malam ya kamata ya komai zama iri da yance ba zai yiwu ba mu muna girmama annabi su suna girmama wasu ba zai yiwu ba ko a wajen aikin hajji mutar mutarwiya las aikin hajjin da na je sai da aka samu wannan matsalan da ni ko kawai da daddare kawai sun yana buga min kofa tashi na bude menene wani sauko kasa ko ba mota na mace zuwa yana ba wanda ya zo ta da sai na mihirin ɗan rahan nan na ce a sarki abdalla yana gayyatar mu ne zai rama mana kuɗi ya ce a ba ta kunne ne ya ce yin ne yin ne wai ai saboda cunkoso na ce a su je ni na san hanya ah. kamar ba kai ne yanzu a tafi samun sai a ce wai kai marmara a fito saboda ci kowa kan hanya don kar hanya ta yi waka sai ka je ka tafi ba san hanya mun san yanke ina ba ta mun gane kuma kuma na cigaba da bacci na aka ta cewa to zuwa ba yi za a tafi a bandu wai kaji mutumin da ya san gari wani ake cewa ba a tafi a bandu sai ka ce wani yaro ba a unguwa da shi yaro ne za a je unguwa da kai za a ce wai kana tafi a baka in imamu imamar sun gama ki zuwa kowa sai ya zauna daga garin Allah ma ya lokaci ya yi muka wanka muka sa harami ko kama hanya kawai muka tafiya mu muna zuwa kuma tantin mu ba kowa duk waɗanda aka yi sammako da su suna can su mu rige su a ne ku bacci ku na ku ba annabi mun ki aka je aka zauna a mina lokacin jifa bai yi ba sai su kwashi mutane su zo jifa ko waɗanda aka ba su damar yin jifa da safe a jifan farko fa ba wai cewa ka je su jifa da asuba ba su ma in suka tashi aka ce kar su kwana amina ko kuma karshen dare su tafi in suka jefa jira za su yi amina har sai rana ta fito suke jifa amma ba da daddare suke samu mutane su jifa ba su je su tsawa fi da sa'ayin aikin hali da daddare wannan wasu irin malamai muke da su ne ku gaya mutane gaskiya kunki kuma an faɗa ku cewa an saba ma sarki an saba mashi mana addinin nashi ne wai an magana ko da yake wawaye ne ma kuma su sarakunan ma kun mai da su irin ku wani ya saba mana eh waye malami ne kai ma malami bane je ka saba mishi kai ba ko shi to kuma ma saba mana san ba ku je ku aikin ku dan to malami ya kasar da dan da malami malami ya kasa da dan uwan shi malami kai da yake ce ma wai sarkin musulunci ka kasa da shi ba ran dan ba criminal case ne jama'a mun gano wannan da kyau kuma ka je za a ce ina karatun ya gina shi a bari ne yake to wa je karanta karatu tun da malamin ku ya kasa karanta a daidai sunan malamai ma a hadisi ba su iya karanta a daidai mun gano wannan da kyau ku sunan littattafai ba su iya karanta a daidai ba su san malamai ba yi da shahidin min ahliha kun gano wannan da kyau ku duk da san wannan ba to ka gaya min ta yaya ne ta yaya ne san ba zai gane wannan sai a yi jifa na biyu da na uku da na duka ɓannan da suke yi annabi ya ce jifa na biyu da na uku uku kai da na hudu ana yi bayan zawami ne wallahi da sabon suke ɗiban mutane su ce akwai shekaran da malam albani ya ji yakin haji tare muka ci? sai aka ce shine shugaban jifa na jihar kaduna muna zaune a tanti kan sai ga malaman sun zo a fito a fito da officials za ta ba mamaki ba official ya ce a fito so da shi official dama ba malami ba mu an aike shi mai je aikin agaci ko malamai sun ci a fito to ya a fito Allah ya samu albani ce a fito da jama'a a tafi jiba ce ga jibi ba aka ce cinkoso ce to a ko mun ji yanzu <laughs> so bai fito ba annabi ya ce da azara yake fitowa ko sai kira kujira ko suka yi taurin kai suka tafi suka je suka cinkoso aka jefa suka jefa suka dawo azahar ma muka je ba kowa a wajen kaga shi da shirin ku yanzu suka je suka jefi iska sanda bai fito kuma ba kowa wallahi da suke ana zuwa ranar arafa shigantakan da suke mutane kenan saboda sun san in zaka dauki nauyin mu suka sa ire-iren macin kwamitin malamai to za su an matsala shi sa ko tai ba su taɓa mana ba ko tai muna zuwa za mu ci abin da ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ba daidai ba ne idan aka ce yau takwas ga wata ba a zuwa arafa sai tara ga wata kuma shi ma da hantsi ake fita to tun daren tara ga wata za su kwashi mutane su kai su araba da aka kasa gane wannan ba ya rina addinin nan ba ba naku bane kuma ba wani wanda ya isa a cikin ku ya canza ma annabi salayin da yake addini domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan addini ne fa malaman nan rukunan addinin musulunci ba wanda ba su lalata ba tun da kalmar shahada har sallah har azumi har zakka har hajji duk wanda ka zuwa ka ka tabba malaman nan sun lalata shi kuma sun hada kai da sarakunan gargajiya ne suka lalata addini gaba daya shi yasa ce wa hal afsadu dina illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha ki ba wanda suka lalata addini illa miyagun malamai da sarakunan gargajiya da masu bautan Allah da jahilci jama'a yana daga cikin illan masu bautan Allah da jahilci wani aikin haji da naje mun tafi a makare abin takaici ka ɗauko harami na wasu a jaka wani ba na sa abin jirgi na ci su ba sa mutane wani ana ba tumama su ya sa ana ka shiga jirgin ce ni ba ba kawai ba ne ba da bonin pass dina dole sai na shiga ka fahimci wannan ka zama ba kauye kana dan kaduna ba fatan mun gano a wani ake haji da yanzu ni tun daga mandama na sa harami na mungwa gano in daga sa uniform ba za a nace ɗan firamare ne Ɗan firamare ne yake na barazanar sa uniform amma a nan ba an da sun ce ka matsalar gani domin ji irin yadda yake daka masa ba suna kallo ba wanda ya daka man don da ganin wannan an san wasan me yake kuma je muka zauna cikin jirgi na sa harami sai wannan ma tashi wa shi gudu haramin shi ma sai ya sa kawai sai wani malami da ka sa harba shi jama'a kun ga nan da suke sa harami wallahi suna sawa ne ba su da dalili ba su da hujja kowa ya ji haramin shi sai an je an sauka a jidda sai mutum ya sa ai jidda ma harami shi kama kama na ce malam kakka mana hayaniya san da muka sa haramin mun ce wani ya sa ba su abin magana mu na ce ba gaskiya faɗi ba ga yanda karatun yake ga yanda karatun yake ga yanda karatun yake sai ya ansa jama'a kuna son musurun sauki suka ce muna son sauki kuma ya zauna yadda yake ka zauna wajen muka sauka a jidda har za kai madan ɗakin da ake biya ake tantance alhazai shikenan ana zuwa sai suka raba mutanen littattafan aikin hajji na hausa ikon allah duk yan boko ne a cikin jirgin kowa sai rika buɗe babin da ke bayani akan mikati ana buɗe wasu ka ji da hausanka sun ce jidda ba miƙati ba ce duk wanda ya ɗauki harama a jidda sai yanka sai ba shi an zana ta neman raki a wajenmu na ce to ba mun gaya muku ba tun a nan gidan duniya an ba ba nuna muku iyakan ku haka na gaya mana daga cikin su shi ba shi nan sun dauke ku mutanen banza tun da muka je muka zo a gida ɗaya aka tara mu ba mutum ɗaya daga cikin su da ya ƙara miƙewa ya ce ma wani Allah ya ce in suna son su faɗi wani abu sai sun zo wajen mu ko ba kuma na fata a ce mutane kaza ba ka mutuncin su yi a banza ku gaya mutane gaskiya kunki ko kuma ka san tsoron da suke wani yanzu ba da gaskiya ba a ce albani ne ya samu ci gaba da nasara ɗaukaka saboda a bakin shi aka fara ji su kuma kin annabi ya hau kan sakamakon kin albani tunda ya tabbata daga annabi ka faɗi mana na ronka da wani albani shi albani wata baiwa ce ta Allah da ya shi a wannan zamani saboda ya kara sunan annabi da kai da ire-iren ka kuma ya rika firgita ku ta rike gona bihi abu wallahi wa abu wa ku kuna fahimtar wannan shi sa kowa ya tsaya kalli kan shi kuma ya ji tsoron Allah kan abin da yake ba sa ne magana kan aikin hajjin nan ne ba don kuma sai don malewa an ci ya rasu yau tarwiyya sannan kuma a cikin aikin shi aka ce والذب على حريمها وقمع وقمع من خالفها yana aikin kare سنة da kuma dukan hancin duk ya mata abin da yake sa muke zagiya mai maganganu na mai da martani ko Allah ya kan sunna da suke yi ba za su yaba ke su shiru ko ba ma su sunnan ba ko to ba samu sassauci amma ba za ku yi ba ko ba su yi kun ce kai su yi ni na mamakin wannan addini kai ba za ka yi ba wanda ya miƙe zai kuma kace in ne akwai tashin hankali zai kasa gane wa ya sa shi yanzu misali sallan da muke na juma'a fili an ce karni in muka yi wa kuma yan zamba su kashe mu sai na kasa gane wai sallan ta waye ko tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa ga inda ba ya sallah tsarin da ya kafa ku ya ce ga inda ba ya sallah in aka yi fili ta yi aka yi ba fili ba ba akwai wanda ya faɗi wannan magana a karatun duniya da lahira baki ɗaya kuna fahimtar wannan da kyau ba wanda ya taɓa faɗin kuma hadisai annan sun tabbata su ba sallan juma'a da hantsi ba za mu zo mu karanta a nan kuma nan ran da mu karanta ma sai mun guba da ana ba hantsi don mutane su gane karatu kuma wannan kai za a yi ne na a gama karatu an yi theory sai practical kana da yanci ba kai duk abin duk wanda ya ce ba ka yi baka kai kafirin kotu ya je ya gaya ma alƙali cewa gashi gashi wanda kawai ba ka iya kai ƙara mutum biyu ne su ma zuwa su sauka ne shugaban ƙasa da gwamna da mataimakansu in ba haka ba duk wanda ka gan a najeriya to da kai da shi a tsarin mulki duk ɗaya kuki duk fakafakan da ya kowaye tafiyan gugura girmama masu girma ne saboda muna ganin mulkin da suke intidad ne na addinin musulunci to amma in suka kura musulunci ko to billahi lazim ba mu shiga musulunci kawai mu watsi da su ba wani dalilin da mutum zai zo ya gaya maka wai ga za ka yi ba mu san kai dan tijjaniya ne kuma gane wanda ke ku ka dan tijjaniya ne muna yin izala za ka gaya mana yadda za mu addini kai in muka koma karatun baya za ka ƙara motsi ne da mun gano wannan da kyau kai ka isa duk wanda ya kara ga mu bayan da ba ku yi ku buɗe buhun nan ku ɗauko na san ku aje mishi ku gaba Allah madaukin sarki ya sa mu ba to sun dauka buhun ya ɓata ne wala ba Allah ya sa mu dace warasu mu tarwiya min sai da hamsin wa hamsin a shekara ta hamsin da biyar wa mi'atayn shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar hijiriya ba'ar salatul asri ya rasu a bayan sallar la'asar wadda fi yawon juma'a kuma aka binne shi ranar juma'a yau arafa a ranar da aka yakin aka yi hawan arafa an umar ya yana da shekara hamsin wa saba'un a ɗan shekara saba'in da biyar wakili ce ma ta sanar da hamsin wa wani suka ce a shekara ɗari biyu da hamsin ne daidai ba da biyar ba ina fatan mun gano wani hijiri wa huwa ruhu ina fatan mun gano wani da kyau yana wancan shekarar hijiran kuma na wancan shekara wa kwana abu qasim bin asakir abu kasin bin asakir ya ce wa qala ya sanata arba'un wa hamsuna ya rasu hijira na da shekara ah, ɗari biyu ba hamsin ba hudu ne ba hamsin ba biyar ba ba kuma ba hamsin ba ina fatan mun gano wannan da kyau قال إسحاق بن أحمد بن خلف كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نأو عبد الله بن عبد الرحمن كمن كسن شمنا تعرض الإمام البخاري sai a kawo mai takarda da ke dauke da sanarwar mutuwar abdullahi dan abdurrahman kasar asahu sai sun koyar da shi sun wastar wastarja'a ya daga kai sai a waja'ala suna a ala khaddihi sai ga hawa ma zuban al-imam al-bukhari summa sai ya rubuta waka yace in tabqa tafja'al bil ahibbati kulluhum wa fama'u nafsika a ba maka afja'u Ya ce in ka ci gaba da rayuwa to masoya kullum za ka raka zuwa masu da abin da yake mufaji'antas na ilimi to kuma yanzu mutuwan kama da kai ba makawa ta mufaji'anci dukkanin masoya abin ya zo mana ba cikin daɗi ba ma'ana rayuwanka alheri yake zuwa mana kullum mutuwan kama ta zo mana da abin mamaki sai ce sun maƙala ishaq wa ma sami imahu yan shi da shi'ran ba mu taɓa samun bukhari ya rora ba in ma ma waji ofin hadis sai da in ma cikin hadisi ne sai a ji ya rera amma ba mutu wannan malamin sai da wannan baitin jama'a mun gano wannan da ke ku manya manyan malamai ke Allah kara masu yarda to wannan shine karshen tarihin al-Imam Abdullah dan ne a as makandi in Allah ya kai mu na gaba za mu tashi a tarib bi Darin to shi ne sai ne bari ne dan za maka bayani gaba ɗayan shi ka gane wawa littafin yake mai littafin ya kosa in ka san wannan to haka shiga cikin karatun littafin to komai zai zo maka cikin sauki ka san komai kenan za mu kai ka ne maka taron kara mu jura sani da zai fayyace maka wannan littafi na alhafizu darimi allah madaukin sarki ya mai sakaiwa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum